jama’a sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jama'a mu da sake saduwa a wannan babban masallaci mai albarka cibiyar sunna masallacin babban malaminmu da ke anguwar hausari a layin kasuwa na monday market a tsakiyar birnin garin maiduguri a jihar borno ta najeriya a yau muna yammacin talata 16 ga watan ramadan Jirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1440 daidai wanda ya zo daidai da yammacin 21 ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2019 muna cikin sura mai albarka sura ta biyu a cikin alkur'ani nace ce suratul baqara da Allah a yau za mu tashi akan aya ta 34 daidai insha Allah muna roƙon Allah Allah kai mana mawafaka da abin da za mu karanta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى kafin mu fara karatu jiya idan za ku iya tunawa daidai wannan lokaci ba mu samu damar yin karatu ba saboda rashi da aka yi mana baki ɗayan jiya mun yi rashe-rashe da dama musamman marasa babban malaminmu kuma wanda ya zama uba a cikin wannan tafiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna kuma jagora kuma mataimakin shugaban malamai na ƙasa shine Dr. ashek Ali Mustafa jiya aka yi sitarsa da yardar ubangiji wannan rashi ne namu ga baki ɗaya ina miƙa mana ta'aziyya ga kanmu ga kanmu da kuma sauran 'yan uwanmu ga baki daya muna roƙon ubangiji Allah ka ji malam da rahama Allah ka sa ya huta Allah ka yafe masa dukan kusakuransa Allah ka sa suna gidan aljanna na firdausi da dukan sauran malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya ire-irensa masu yada da'awar sunna masu wa'azi ba dare ba rana shekara da shekaru ana gwargwarmaya da su a cikin wannan gari namu na Najeriya da ƙasa wannan gari namu na Borno da ƙasar mu Najeriya ga baki ɗaya muna roƙon ubangiji Allah ka sa suna gidan rahama <clears throat> shi kuma Allah ka sa bakin wahalarsa kenan banda shi akwai kanin mu da jiya shi ma ya rasu daidai lokacin da aka yi sitirarsa karfe hudu shi ma kanin aka yi nasa jana'izar ɗan kanin babanmu ne ga kanin babanmu na a zaune to ɗansa ne shi ma saurayi ne matashi hafizin alkur'ani mai kokari akan sunna shi ma jiya Allah ya masa cikawa shi ma an yi jana'izarsa a cikin yammacin jiya muna roƙon ubangiji Allah ka yafe masa Allah ka sa yana gidan aljanna <clears throat> banda shi kazalika akwai ɗan kawun mahaifiyarmu shi ma Allah ya masa rasuwa shekaran jiya kenan amma labari ya zo mana kusan yau da safe shi ma mutumin kirki ne ahlus sunna ya rasu a ƙasar Libya shi ba anan ya rasu ba muna roƙon ubangiji Allah kai masa gafara dukansu Allah ka sa su na gidan aljanna na firdausi to wannan shine kusan dalilin da yasa jiya ba mu yi karatu ba mu da muke da rai Allah ka sa mu cika da imani <clears throat> bismillahir rahmanir rahim muna cikin karatu idan za ku iya tunawa inda ubangiji yake cewa ni zan sanya halifa a bayan ƙasa wanda zai meye mini yayi shari'a yayi kuma yi hukunci ya yi wa'azi ya ladabtar da bayan Allah waɗanda suka yi ba daidai ba wannan halifan nawa zan sauko da shi bayan ƙasar duniya sai mala'iku suke cewa ubangiji yanzu a taja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ko wa nuqaddisuka sai Allah ya ce musu qala inni a'lamu ma la ta'lamu ni ai na san abin da ku ba sani ba lokacin da mala'iku suke mamaki yanzu Allah har zai halicci wani wanda yafi mu mun san dai ko Allah zai yi halitta ba zai halicci wanda ya fi mu daraja da sani ba mala'iku suke faɗan wannan sai Allah sai ya ce musu ni na san abin da ku ba sani ba a wannan lokaci sai Allah ya yi umarni a tattaro masa ƙasa daban-daban kala 60 kamar yadda muka yi bayani shekaran jiya bayan an tattaro wannan ƙasa Allah sai ya kwaɓa wannan ƙasa bayan an dama ta ubangiji sai ya halci fayif mulmulalle haka sun dundum can a toshe ƙasan ma a toshe fayif ɗin mai kamu 60 kamar takadiri fasidi irin fayif ɗin da ake jawo shi daga alu kaga mutum ma zai iya shiga cin wannan fayif ɗin to haka aka halicci fayil ɗin annabi adamu wanda za a halicce shi da shi ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa khalaqallahu ta'ala adama fi suratihi Allah ya halicci annabi adamu a cikin surarsa ba cikin surar ubangiji bane ya halicce shi a'a Allah ya halicci annabi adamu a cikin surarsa yadda ya yi shi bai karu ba bai ragu ba ina fata an fahimta Allah ya yi shi kamu 60 ya rayu yana kamu 60 a gidan aljanna ya sauko duniya ya yi shekara 200 a cikin fursuna a gidan aljanna kamunsa 60 ya haɗu da matarsa eh, a duniya a duniya ya yi fursuna na shekara 200 a duniya kamunsa 60 bai karu ba ya haɗu tare da matarsa na hawa'u nan ma yi shekara da shekaru har ya samu ‘ya'ya tsakanin ‘ya'ya da jikoki da ‘ya'yan jikoki sai da annabi adamu ya ga mutum dubu arba'in da ɗaya sannan ya bar duniya duka wannan kamunsa sittin bai ragu ba bai karu ba shi ne manzan Allah ya ce Allah ya halicci annabi Adamu a cikin surarsa gabaki daya to lokacin da Allah ya halicci wannan fayif ɗin a gidan aljanna aka yi wannan sai iblis lokacin yana tare da mala'iku shi malamin mala'iku ne lokacin ana ce masa malam azaziru ba a ce masa iblis domin iblis suna ne na ɗaya bi ƙauna daga rahamar ubangiji to shi sunansa malam azaziru ainihin babban iblis din kenan ya karantar da mala'iku kusan shekara wakila 80 wakila 80 a gidan aljanna 80 yana karantar da mala'iku to da yazo zai wuce sai ya ga wannan fayil din shine sai dan kwankwata shi sai yana kan kan kan kan kan shine cibiyar dan adam yanzu kamar randa in ka ganta in ka buga cikin ai kara zai rinka yi zai ba baka amo na kankan kankan alaman cikin kwaron ne ba komai kenan to wannan shine cibiyar dan adam malamai suka ce cibiyar nan akwai wani sirri a wannan wajen ilimi ne mai zaman kansa in ji manyan malamai wanda sai da hankali ɗalibin ilimi zai karanta shi ya san wannan sirrin da yake wannan wajen ina fata dai ana fahimta daga nan iblis sai ya ci gaba da karantarwa Allah kuma sai ya busa wa annabi adamu rai ana nan ana nan sai wannan taɓon yake ɓarewa annabi adamu yake fitowa yake barewa yake fitowa har ya zo sa yana yana kokarin ya tashi ya yunkura ya kasa tashi sai Allah sai yake cewa wa kanil insanu ajula dan mutum ya kasance mai yawan gaggawa ne bayan wannan da sauran tabon ya bare annabi adamu sai ya tashi tsaye kyam mala'iku sai suka ga basu taba ganin halitta kyakkyawa irin wannan halitta da Allah ya yi ba babu halitta mafi mafi kyau a cikin halittar ubangiji kamar dan adam ga munan har yanzu in kuna dubawa dan adam ya fi kowane halitta kyau ya fi kowane halitta tsari ya fi kowane halitta fasali da Allah ya yi shi ya yi ka da idan dina guda biyu da kofar hanci guda biyu da kunnuwa guda biyu sai ya maka baki guda ɗaya dan kada ka yi yawan surutu sai ya yi ka da hannaye guda biyu da kafa guda biyu dan ka ji daɗin tafiya da kabar ka ɗaya ciya za ka yi tsalle kenan za ka rinka yi kamar kurege ko rema col col col col Allah sai ya maka laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim sai aka yi a cikin aka yi dan adam a mafiya kyawun daidaito to ana cin wannan shikenan mala'iku suna mamaki sai ubangiji sai ya ce musu to wannan shine halifan da zan sanya shi a bayan ƙasa sai ubangiji sai ya bujuro musu da wa'annan kayayyakin da dan adam zai yi amfani da su sai yake cewa mala'iku ku bani labarin wayannan kayayyaki ku gaya mun sunayensu sai suka ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah mu ba mu da ilimi ma'ana sani bai zama ba a gare mu face abin da ka sanar da mu innaka domin kai ya Allah antal alimu kai ne masani alhakimu ma'ana mai hikima wannan hikima tana wajen ka ya Allah to Allah sai ya cusa wa annabi Adamu sanin wa'annan ilimin na sanin wa'annan abubuwa annabi Adamu sai Allah sai ce ya Adam ya kai annabi Adam an bi'uhum bi asma'ih ya Adamu an bi'uhum bi asma'ihim hmm. falamma anba'ahum bi asma'ihim قال ألم كلكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون Ubangiji sai ya ce, ƙala, ƙala ta'ala kenan, Allah mai girma sai ya ce, Ya Adamu, ya kai Adam, an bi'uhun bi asma'ihim, ka ba su labarin sunayen wa'in abubuwa da na bujiro da su. annabi adamu dacin yana gefe kamar bai sani ba sai aka cusa masa ilimi na ilham wanda har yanzu Allah yana cusa wa wasu daga cikin bayansa kana zaune kawai sai ka ji idan nayi abu kaza in ba zai zama kaza bane in in nayi abu kaza ai zai iya zama abu kaza kuma in kai sai abin sai zama kaza wannan ilimin shi ake kira ilimin ilhama amma wannan ilimin kai kadai ya shafa ba a ce ka gaya wani yayi bautar Allah da shi ba ba a bautar Allah sai da wahayi wahayin da ya sauko ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya gaya wa duniya da wanne ne ake bautar Allah amma idan kai mafarki a yau ko kai tunani na ilhama sai kai abin ya tabbata to ba za ka yi bautar Allah da wannan abin ba saboda ma faradna fil kitabi min shay likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ba wani abu face sai da muka rarrabe shi a cikin alqur'ani kuma jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijal dukan ilimin duniya yana cikin yana nan a cikin alqur'ani a dankare a makare a cure a mulmule sai dai fahimtar mazaje ne ta kasa gane me Allah yake nufi da kaza da kaza kana karanta alqur'ani baka gane ba can wani malami sai zo sai yayi bayani ai ma'anar ayoyi kazan nan ma'ana kaza Allah yake nufi kuma sai ka ji bayanin ya fita can bayan shekara biyu uku sai wani ma ya zo ya ce ai bayanin aya kaza bayanin ta kaza kaza kaza Allah yake nubi saboda hadisin manzon Allah da yake cewa kaza kuma sai mutane su fahimci lalle ba bayanin ya fita sai dan haka manzon Allah ce inna hadhal qur'ana du wujuhin fahmiluhu ala ahsani wujuhihi inji manzon Allah wannan alqur'ani wannan alqur'ani da kuke ganin sa inji manzon Allah ma'abocin kyawun fassara ne da haka ku ɗauke shi a bisa mafi kyawun fassararsa yana da fassarori daban-daban malamai suka ce kowace aya ɗaya tana da fassara wajen saba'in saba'in saba'in saba'in na alƙur'ani to ana cin wannan sai Allah sai sanya wa annabi Adamu ilhama annabi Adamu sai ya fara gaya musu ai wannan moɗa kenan ai wannan faifai kenan wannan randa kenan wannan abu kaza kenan abubuwan suna da yawa duk abin da ɗan adam zai yi amfani da su su dutse da ɗan dutsen nika duk aka bujiro da su annabi adamu duk sai ya gaya musu ga baki daya bayan ya gaya musu sai suka yi mamaki suna cewa na'am Allah na'am Allah shine ya adamu anbi'uhum bi asma'i falamma anba'ahum bi asma'ihim yayin da annabi adamu ya ba su labarin sunayen abubuwan ga baki daya da suka ji abun sai suka yi mamaki bayan sun yi mamaki qala ta'ala sai Allah mai girma sai ya ce musu alam aqul lakum shin dama ban gaya muku ba inni a'lamu ghaiba samawati wal ardh cewa dama ni ne masanin abin da yake boye a cikin samman bakwai da kasan bakwai kuma wa a'lamu ma tubduna na san duk abin da kuke bayyanawa na daga zantattukan ku da kuke yi a gefe wa ma kuntum taktumun da kuma abin da kuka kasance kuna boyewa ku yi magana ko biyu ku yi magana ko uku ku yi magana kaza ai duk na san abin da kuke faɗa in ji Allah yanzu duk abin da muke faɗa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun a to raqibu da atid sun san duk abin da dan mutum yake faɗa ina ga Allah da kansa shi sa sai Allah sai ce ma kunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah ba wani abu da ɗan adam mutum biyu ne za su gana su biyu ko mutum uku ne za su gana face na ukunsu shine Allah amma Allah bi ilmihi Allah yana nan tare da su da saninsa la bi zatihi ba da jikinsa wala khamsati ko mutum shida ne za su mutum biyar za su gana to face Allah shine na shidan su ina fata an fahimta ko mutum dubu ne ko mutum miliyan ne ko mutum triliyon ne ko mutum ba iyaka ne face dai Allah yana nan tare da su amma fa bi ilmihi la bi zati da iliminsa ba da jikinsa ba ina fata dai a fahimci wannan to bayan wannan mala'iku suna cikin tafiya a gidan aljanna sai suka ga cewa a cikin su Allah zai la'anci ɗaya daga cikin su zai kore shi hankalinsu sai ya tashi mala'iku sai suka kama kuka kun san su mala'iku la asuna Allah ne ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sai iblis sai ya gansu sai ce musu me ke faruwa haka kuke kuka sai suka ce mun gani a lauyin mahafuzu Allah zai kori ɗaya daga cikinmu za a la'ance shi za a tsine masa sai shaidan sai ce musu kada ku damu ku kwantar da hankali ku zo na yi muku addu'a bai ce ku zo na mana addu'a ba yana duk abin da za ka yi ka sa kanka eh ko annaba in kun kula in za su yi addu'a sai su ce me rabbi gifirli wali walidayya sai ka fara da kanka aka ce man bada abi nafsihi fa huwa aqilun wanda ya fara da kansa wannan mai hankali ne amma wanda ya fara da wani kafin can can can sai da ya zo karshe a ka wannan fa akwai dan sauran gyara al'amarin ka to iblis sai ya ce ku zo na muku addu'a bai ce ku zo na yi mana addu'a ba da ya daga hannu ya Allah ka kare su suna cewa amin Allah ka sa ba sa cikin waɗanda za a kora a gidan aljanna suna cewa amin ashe shi ne tsinanne shi bai sani shi kenan mala'iku sai Allah sai ya kare su iblis kuma yana ci gaba da karantar da su da annabi adamu ya ba su labarin wa'annan abubuwa ga baki ɗaya sai Allah sai ya ce musu me وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين ubangiji yace wadhkur ka tuna mana ya rasulullah ko kuma wadhkur ka tuna mana ayyuhal mukhadabu ya kai abokin magana ta idh yayin da muka faɗi lil malaikati ga malaiku in ji Allah muka ce musu usjudu li adam ku sujjada ga annabi adam sujuda tahiyyatin bil inhina'i sujjada ta gaisuwa ma'ana sujjada ta sun koyar da kai da kuma girmamawa kamar kai haka ce ranka ya dade an gane ko ba sujjada ta sa goshi a ƙasa ba ko sujjada ta ruku'u wannan sujjadar haramun ce wannan sujjada ta sun koyar da kai tun daga aljanna Allah yayi umarni a rinka yi har zamanin annabi Yusuf in za ku iya tunawa lokacin da ‘yan uwansa su ma suka zo wajensa bayan sun gama awu suka gama duk abin da za su yi abubuwan da ya faru ya faru ya zo ya ajiye babansa da mamarsa akan gadon mulki Allah ce wa rafa'a abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada sai ya koma ya hau kan kujerarsa ta mulki sai ce wa qala ya abati hadha tawilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad hasana biya idh akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badawi min ba'di an nazaga shaytanu baini wa baina ikhwati yace inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim an gane ku me dai bago ku bayan annabi yusuf ya ajiye babansa da mamarsa kafin su haukan kan wannan karaga da baban da mamar da yan uwan da sai suka yi sujjada suka ce ran ya dade dama abin da ba sa so kuma su gani kenan dan yayi mafarki tun yana karami inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi har baban sai to wannan mafarki fa ka boye la taqasu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin ina fata ana fahimta shikenan sai gashi an zo an yi wannan sujada a fadar masar lokacin kuma ba da ya isa ya ce mi ga nan barori ga masu gadi sama da mutum dubu ɗari uku ana gadon annabi yusuf sai ga annabi yusuf an kore shi an jefa shi a fursuna sai ga shi dan fursuna na rijiya wanda ake nema a kashe shi sai ga shi an je an tsamo shi sai ga shi allah da yake masa ya kai shi gidan mulki a ce idan allah ya so ya raya ka ya mai da kai mutumin da ba a yi tsammani ba a ƙasa to allah shi yake abin da ya ga dama ina fata an fahimta shikenan sai ga annabi yusuf yau ya zama annabin allah mursali kuma ya zama mai mulki kuma duk kuɗin kasar misira yana hannunsa don lokacin da firaminista ya rasu sai ya ce ij'alni ala khaza'inil ardi hmm. an gane ku sai ce inni hafizun alim ka sanya ni akan taskar kasar misira ni zan kiyaye wannan kudin daidai ni masanin lissafi ne kuma zan iya shige da fice na sanya da za a yi kudin nan ya karu kuma kowa zai wadata da abinci a wannan kasa ta misira kuma haka ake to a takaice dai muhallin shahidi shine lokacin da babansa da mamansa suka zo da yan uwa sai suka yi masa sujjada ga baki ɗaya saboda girmama an gane ku bayan nan ana tafiya ana tafiya har zuwa lokacin sauran annabawa na bayansa amma tun da kan annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji sai ya hana sujjada yi wa mutum sujjada wajen gaisuwa kaɗan sun koyar da kai haka haramu ɗan hodiyo ɗan ah, malam ah, Sheikh Usman dan hodiyo yana cewa wa in inhina'ir ra'si inda tahiyyati haram ko yaya mutum ya dan sun koyar da kansa yayin gaisuwa assalamu alaikum barka da yamma haramu wanda ya zama na jiki a yau ina ubangiji Allah ka gafarta mana sai ga kowa zai dan gaisuwa sai ya dan yaka assalamu alaikum an hakan nan wannan yana cikin da lillahi wa annal da lillahi fala tad'u ma Allahi ahada masallatai ga baki ɗaya na Allah ne in an ce masallatai ba masallatai irin wannan ba da ake taruwa a yi sallah a'a goshi ake nufi da fuska da tafukan hannu da kan hanci da hannaye da sangalan da dantse da matsa sangalan hannu ko ba haka ba da gwiwoyi da kafafuwa wannan ba a gaida kowa da tsaye Allah sai sahabbai suka tambayi manzon Allah suka ce to yanzu ya rasulullahi izal taqa ahaduna sahibahu ayaltazimahu idan ɗayan mu ya ga abokinsa akan hanya shin su zai yi sai yana su dan gaisa dan rungumi juna laraba yana dan haka haka za a masa sai manzo Allah sai ce a'a ba haka za a yi ba sai suka ce a yanhani alahu ko a yanhani lahu shin zai yi masa me a'a zai sunkuya masa ne zai mar sujjada ne ya sunkuya irin yadda muke yi a nan na ya shiru ne nace sai a ce me saboda shine al'adar mu tana sai ga mutum ya zo ya zauna an zo an durƙusa a gefe wannan durƙusan haramun babu shi a cikin addinin musulunci ina fata an fahimta ko mace ma haramun ne ta durkusa wa mijinta musulunci bai ce ba haka da haramun ne ya durkusa wa babansa haka nan wani ya durkusa wani haramun ne musulunci ya hana duk al'ada ne a zamanin da bayi ne suke yi idan aka kira bawa kai mu zugu kawai sai ya zo da gudu na mai gida in ya zo mai kun ya tsaya kawai sai ya durkusa kaga ba bawon wani mutum akwai ladabi to da ƴaƴa suke jin haka su an sun zo kai barau kace tana in baba in yazo sai kai sai duka garin sai shiru to kai sai ka je kaza kaza kaza kai kaza kaza kaza kaza kawai yana gama sai to sai ya karce da gudu kawai in ana magana magana cewa eh eh wannan ma kamar reni ne sai azzane ka in kai bawa to daga nan aka samu durkuso sai zama kamar ɗabi'a sai ake sa kamar ibada babu inda mutum da zai kawo hujja aya ɗaya tak na cewa a durkusa a musulunci babu shi sahabai ba su yi shiru ba sai suka ce a yusafi hahu shin idan dan uwanmu ya gamu da dan uwansa zai masa musafaha ne hannu da hannu sai manzo Allah sai ce eh eh kwarai kuwa kwarai sai manzo Allah sai ce to kujima sai ce daga yau sai ce mai a cikin hadisi idan taqa idan taqal muslimani wata safaha inji manzon Allah gafarallahu lahuma qabla an yatafarraqa daga yau idan musulmai biyu suka haɗu kan hanya ne a zaune ne sai suka yi musafaha da juna to ubangiji ya musu gafara lokacin da hannunka yake cikin hannun dan uwanka Allah ya muku gafara tun gabanin ku raba hannun wa kake so Allah ya yi wa gafara wanda ya wuce mahaifiyarka wa kake so Allah ya yi wa gafara wanda ya wuce babanka iyayenka babbanninka yan uwanka yayanka iyalinka in suka durkusa maka cikana can kana gefe yana gefe idan za ku samu wannan falala shi sai ake so daga an zo a gaisa assalamu alaikum dana kana lafiya assalamu alaikum baba Allah ka ji kan malam duk wanda ya zo nan yana kallon muna gaisa da malam ne anu da duk wanda ya san malam zai kowa zai gaya maka wannan muna cin abinci abinci hannunmu yana gogon bayan hannunsa wallahi haka yake wani ko za mu wanke hannu wallahi shi yake zuba mana ruwa muke wanke hannu a hannu bai ce wannan ƴaƴansa ba ne wannan ƴan jirajiran ƴaƴana ne ƴan cikul-cikul ƴan fici-fici wallahi ba shi da wannan girman kan shi zai zuba mana ruwa muna wanke hannayen wani lokacin za mu wani abu ce nima ban nayi kaza wallahi mu ya shi ga bello ya sani wallahi kaga wannan ɗabi'a kenan ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna cin abinci duk ɗan duniya duk ɗa yana son in babansa ya ci abinci ya rage mushi ya fi jin daɗin abincin babansa fiye da nasa to ina kuma inda kake cin abinci tare da mahaifinka kuma har hannunka yana gogon hannun mahaifinka wannan tarihi ne wanda har abada ba za ka manta shi ina fata dai ana fahimta ubangiji Allah ka sa suna gidan aljanna to sai manzon Allah sai ya ce law kuntu ahadan amiran an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha sai manzon Allah sai ya ci gaba da cewa da na kasance zan umarci wani mutum guda daya yayi sujjada ga wani mutum a fadin duniyan nan sai manzon Allah ya ce da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada dan girman haƙƙin mijin da yake kanta to duk da girman haƙƙin miji ba a ce mace ita ma ta yi wa mijinta sujjada ba mu dai fahimci wannan mu sani in mun yi al'ada muka yi kuma mu sani mun yi abin da Allah bai ce ba Allah ya mana gafara Allah ka ganar da mu to daga nan shikenan sai suka masa sujjada ta cewa ranka ya dade an gane ku shikenan Allah sai ce fasajadu dukkan mala'iku sai suka yi sujjada illa iblisa sai iblis shi kadai haka ne ayar muke tafiya ko mm. na'am wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam ka tuna mana yayin da muka gaya wa muka faɗi ga mala'iku muka ce ku yi sujjada ga annabi adam Allah ce sajjadu sai suka yi sujjada ga baki ɗayansu illa iblis sai iblis shi kadai ne ya yin sujjada Allah ce a ba sai ya ki huwa abul jinni dama shi ya kasance shi uban aljanu ga baki ɗaya wasu takabar sai ya girman kai shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr yace duk wanda aka samu girman kai kwayar gadagi a cikin zuciyarsa kwayar zarra in ji manzan Allah ba zai shiga aljanna ba mana duk wanda aka same shi da girman kai misalin kwayar zarra a cikin zuciyarsa wannan mutumin ba zai shiga aljanna ba ina fata an fahimta aljanna ba ta masu girman kai ba aljanna ta masu tawadu Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daukaka a tsakanin mutanansa ya daukaka a garin kasar Makka da duniya gabaki daya saboda manzon Allah shi mai gaskiya ne sannan shi mai kunya sannan shi mai haƙuri ne sannan shi mai tawazu'u ne sannan shi mai amana ne da manzon Allah ba shi da tawazu'u wane ne zai yi manzon Allah shi mai tawazu'u ne manzon Allah ya sha cire mayafin da yake jikinsa rawani ko mu ce babbar riga bunjuma ka cire bunjuma ka ta shadda ka shimfiɗa dan baƙonka ya zo ya zauna baƙon kuma almajirinka banda manzon Allah ba zai iya wani manzon Allah ya sha sa kaya tufafi mai kyau sahabi ya gani ya ce wannan tufafin ya ma kyau ya rasulullah ce ya yi kyau ko manzon Allah ya shiga gida ya cire tufafin ya sa tsohon tufafi ya zo ya kama da ce to wanda ya mun kyau kai baka da bisa sallallahu alaihi wasallam kai zan kasa tufafi aka ce ya ma kyau cak zaka ce zaka ba sai ka ce to madalla madalla tubuli wa yukrifu Allahu ta'ala sai zaka ce masha Allah la quwwata illa billah ubangiji Allah ka ba mu ikon kamanta halayen manzon Allah to a takaice dai shaidan Allah ya ce takabar shaidan sai yi girman kai wa kana min alkafirin dama can ya kasance daga cikin kafirai fi ilmin lahi ala zalik cikin ilimin ubangiji a bisa haka in dama Allah ya hukunta shaidan shi kafiri ne gaba ke daya sai Allah sai ce wa qulna ya adamu uskun wa zawjuka jannata. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya ce, Wa sai muka ce, Ya Adam, ya kai Adam, uskun ka zauna, anta kai wa zaujuka da matarka aljannata a cikin gidan aljanna wa kula minha ku ci daga cikin kayan gidan aljanna gabaki daya ku ci daga cikin cimaka na gidan aljanna Allah ce ragadan ai wasi'an mayawaici haythu shi'tuma ta duk inda kuka ga dama ku ci an gane ku haythu shi'tuma ta duk inda kuke so shine haythu shi'tuma ta duk inda kuke so ku ci duk abin da kuke so ku ci duk abin da kuke so ku sha ko menene ma ku dauka ku ci inji ubangiji Allah ya ba ku dama ku ci aka ta yawo da su nan nan nan nan nan in ka duba tun daga kayan marmari ga baki ɗaya na gidan aljanna komai suna ci komai suna ci in ka duba sai ce wa dalhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathira la maqdu'atin wa la mamnu'a wa furushin marfu'a inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna banda su uruban to wannan duka kayan marmari na gidan aljanna annabi adamu ya ci ya ci ya ci sai Allah sai ya ce masa wala taqraba hadhihi shajarata amma kada ku kusanci wancan bishiyar wannan bishiyar hadhihi malamai suka ce ismu isharati kada ku kusanci wannan bishiyar nan wannan bishiyar inji malamai suka ce wala Allah bishiyar inabi ne inabi da aka sani wala Allah bishiyar gawasa ne gawasa shine aful kenan ko tufa an yi zantuka biyu wasu sun ce inabi ne wasu kuma sun ce tufa ne wannan bishiyar da aka hana Allah ce wala taqraba hadhihi shajarata kada ku kusanci wannan bishiya an hana ku kada ku ci idan kun kusanci wannan bishiya kuka kuka tsinki dan bishiyar nan kuka ci a sai Allah ce fatakuna za ku kasance min adh daga cikin azzalimi shikenan sai suka cewa a gidan aljanna annabi adamu alaihi salam bayan Allah ya halicce shi Allah sai ya jefa masa bacci da Allah ya jefa masa bacci Allah sai ya balli kashinsa guda ɗaya na haƙarƙari sai ya halicci matarsa na na hawa sai ya ajiye ta ta a gefensa da ya farka sai ya ganta ya kibta ido yana irin nan sai zama sai tana kibta sai ce ah? ya taba sai ce "Ah?" ya ce la hawa'un la mai ce kuwa kenan sunan sai ya ta hawa'u mai rai ce kuwa sai ga cewa hawa'u muna fata an fahimta to sai suka zauna su biyu a gidan aljanna na uku su shine iblis shi iblis yana ci gaba da harkokinsa can gefe su ma suna ci gaba da harkokinsu to ka san mugu kullum in ya zama mugu to baya so ya zama shi kadai za a sashi a gidan yari so ke samu fasinjoji so ke samu bodyguard ba zai je shi kadai ba a ah, shi kadai a ja kashe shi an shi ya samu yan rakiya ko ko biyu ko uku to kuma dama Allah ya kaddara anan za a rayu qala fiha tahayuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun Allahu akbar ubangiji ya kaddara dama ɗan adam a duniya za a rayu shikenan ana nan ana nan ana tafiya sai Allah ce kada ku kuzanci wannan sai Allah sai ya ce فَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ أَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين حيث شئتما إن وسما لما ذكرت بشير الكما أكي نفي an yi saɓani da yawa a kai an gane ku Allah ka samu dace sai ubangiji sai ya ce fa azallahum a takaice dai shaidan sai ya zamar da su ya zamar da kafar annabi adamu da kafar nana hawwa'u an gane ko ya zamar da su yadda aka yi kuwa har ya zamar da su rantsuwa ya zo ya rinka musu ya zo ya samu annabi adamu shin yanzu na shirya da kai ba hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabala shin ba zan shirya da kai ba a bisa wata bushiya ta dawwama kuma da menene ce a bisa wata bushiya kuma da mulki na har abada ala shajaratul khuldi a bisa bishiyar dawwama in kace wannan bishiyar ba kai ba mutuwa zaka dawwama a gidan aljanna kuma wa mulkin Allah zai baka mulki la ya bala wanda baya tsufa kullun kai ne adamu yace kai iblis kai iblis yace kai iblis iblis yace billahi allazi annabi adamu bai taba sanin akwai wanda zai yi rantsuwa daya akan ƙarya ba sai sai ga iblis yana masa rantsuwa wakila aka ce rantsuwa so hamsin yayi wa huma inni lakuma laminan nasihi yana musu rantsuwa ce wallahi tallahi billahi allazi ba banda zai same ka annabi adam ya ce wallahi ni kan bazan cewa yayi yayi yayi da annabi adam ya ce kai iblis Allah ya tsine maka kuma in ci yayi yayi da annabi adamu iblis sai ya koma gefe ya je ta sinkin yana ta tunani yanzu ya za a yi lalle fa sai an tunda aka tsine masa shi ma fa adamun nan ya kamata a kore shi a gidan aljanna bai kamata ya zauna a cikin wannan ni'ima ta gidan aljanna a gidan aljanna to baka san wahala ba baka san yunwa ba baka san ga'ide ba baka san bawali ba ba gumi ba yawo ba ta sono ba majina ba kwantsa ba hawaye ba da tunkunne ba da tunwiya ba da tun hammata ba warin jiki kullun haka ke garau akan garau kullun kanshi ne yake karuwa a jikinka kawai in ka ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kuma duk abin da kake nema gashi na a kusa da kai biyan ka yake kawai ko me kake so abin yana bin ka yana dabda iblis sai yace abin da za a yi bari in je in samu matarsa na na hawa shine sanadin alakar boka yake nan da mata yaje sai samu hawa sai ce ke kina ina adamu zai miki kishiya kina ina kina zaune a nan kin shanta ke kawai kin miki kafa a gidan aljanna sai ta ce kai adamu ai kufu'un karimun ai adamu ai babban mutum ne ai dattijo ne wannan ina abinda kake faɗa ba haka bane iblis sai ce ai wannan bishiyar da aka hana ku ci ita kadai ce zaki ci ta yi maganin wannan abu ke zauna ke kadai har abu sai ce ai a gidan aljanna babu wata ƴa mace sai ni kadai sai ce wa me kika sani ce ai mu ne aljanna ai biyo ni ki gani kawai sai ta bi shi sai kai ta kawai gindin shajaratu duba wata bushiya ce wanda ƴaƴanta zara azara haka an gane ku kawai da tsun kuɗe kawai sai ya ɓare kawai sai ga mace ta fito kawai da kayan kwalliya da komai da zinare da daham da lu'ulu'u da diamond a jikinta kawai tana kallon ta sana <laughs> ah? ya ce ba na miki ba sai ƙara tsunko ɗaya sai ƙara ɓariya sai ga wata mata sai kurr iblis abin naka daga sirki shine sanadin boka suke samun kan mata ke yanzu mace an ba wanda Allah ya kiyaye ta ba wallahi duk ta sai ga boka sai samu kanta ya dinga neman ya sayar mata da gwalagwalai da abin wuyanta da duk kudin da ta tara a banki duk ya duk ya sa da ta yi wata mata bashi ATM ɗinta ta gaya masa lambobin ya je kawai duk ya ta cire kuɗi sai ya gama cirewa kawai ya zo kawai ta mata ƙarya ya ta shafa bula a jikinsa makareci sai dauka ta ɗauka shine aljanin aljanin ashe shi makareci ne wannan shine alakar su kenan wannan daga nan wani aure ya mutu wani ya saka a cikin hanyar shirka wani kuma shikenan sai illa sha Allah ubangiji Allah ka kare shi sa duk mata na kirki shari'a ta umarce su da su rinka addu'a mu ma mu rinka addu'a ubangiji Allah ka kare masu yi kuma Allah ka shirye su Allah ka kare mu ya ubangiji to daga nan shikenan sai ya kai ta wannan gindin bushiya sai ta ce sai ya ce mata abinda za a yi ki jawo Adamu wannan wajen ki lallashe shi ku ci wannan bushiya idan kuka ci wannan bushiya to shikenan za ku dawwama ba ke ba kishiya ba bakin ciki kuma za ku goma a gidan aljanna kawai sai wata nan shikenan ana nan sai ta jawo annabi adamu ana tafiya ana irin kilisa inda ka san ba laifi ka kama hannun mataka kuna dan kilisa irin da yammaci ko bayan magariba ku dan tafiya haka a jiya dan dan tattaku haka dan taku 50 100 haka a jiya dan sai dan wasu abubuwa na ci maka a dawo gida wannan in yana da kyau sunna ina fata an fahimta ya eh, kwarai da gaske in aka abin nan kaga zai zama sai abin nan bayan an abin nan to amma dai shikenan to bayan wannan shikenan da suka taho a gidan aljanna sai suna tafiya suna tafiya sai suka zo daidai wannan gindin bishiyar da Allah ce wala taqraba hadhihi shajarata sai na na hawa sai ta kai adam wannan dan bishiyar na fa dadi ne dashi sai ce hawa wannan ba ita ce bishiyar da Allah ya hana mu ci ba sai ce haba adam ai Allah bai hana mu cin wannan bishiyar ba ai ba ita bace sai ce kai wannan bishiyar ita ce mana ita ce mana sai ce a'a ba ita bace sai ce ita ce ita kawai sai ta tsinka ka san mace da ta tsinka kawai sai ta kama ce sai ce hawa wannan ita ce bishiyar da Allah ya hana mace karki ci ba karki ci sai ce ni kan wallahi in dai kana so na sai ka ci bishiyar nan kawai sai ta bace da kuka annabi adamu sai yana lallashin ta ka san duk namiji baya son ya ga matarsa tana kuka kawai sai yana lallashin ta yana dan shafa kanta ishuru ishuru shi kenan na nawa sai wallahi baka ci ba kaza kaza waye waye ba tana dan ci haka shi kuma yana kokarin lallashin ta ita kuma sai tana sai ta samu damar ta yi amfani da ɗaya hannun wajen matsa masa wannan ruwan bushiyar. ina fata ana fahimta kamar kuna kallon abin da idan ku idan basira kamar muna kallon su a gaban mu shi yana kokarin lallashin ta ishuru ishuru ishuru ita kuma ɗaya hannun a ce ta rike dan bushiyar da aka hana bayan fa tana ci tana gatsawa ta ci wakila ka ce hata ci guda ɗaya ita ba abin da ya same ta dama shi namiji ne mai hankali a kansa shari'a take ita kuma kawai da ta yana lallashin da sai ta ɗan matsa masa a baki yake nan Allahu akbar shine Allah ce wa asa adamu rabbahu fagawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada to bayan annabi adamu sai ta dan matsa masa yana hadiyewa lahum ma sawatuhuma wa dafita alaihi ma min walqil janna adahi Allah ce wa asa adamu rabbahu shi kenan yana hadiyewa sai kayansa kawai sai zube gabaki daya sai al'aurar su kawai sai ta bayyana annabi adamu sai ya ruga da gudu in kun duba hadisi yana gudu sai ana kiransa a gidan aljanna ce ya adam ya ji duk aljanna ana kiran sunansa ya ce firar gudu ne kuma ya ce ya Allah ba gudu ba ne kunya ne ya Allah ina jin kunyar ka ya ubangiji sai Allah sai ce ba za ka zauna a gidan aljanna ba mai sako ba zai zauna a gidan aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji Allah ka kare laifi ɗaya tak yayi aka cire shi a gidan aljanna daga nan shikenan Allah sai ya kaddara cewa zaman su a gidan duniya dama za su rayu shine sai Allah ce fa azallahum ash-shaytanu anha sai shaytan ya zamar da su daga gidan aljanna an gane ko bayan ya zamar da su da wannan rantsuwa fa sai Allah ya fitar da su daga gidan aljanna mimma kana fihi daga abin da suka kasance a cikin ai minan na'imi kenan daga ni'imomin gidan aljanna an gane ko wa sai muka ce musu ihbidu ku sauka ƙasar duniya gabaki ku sauka daga gidan aljanna daga yau kuma ba'dukum li ba'din aduwwun ku sani shashanku ku zai zamo maƙiyan shashi duk ƴaƴan adamu shashensu maƙiya ne ga shashensu. wajen zalunci da ƙiyayya da hassada da gaba da baƙin ciki da girman kai za ga kawai ɗan uwanka ba abin da ya maka sai ka ji ba ka ƙaunarsa ba ya ƙaunarka ba abin da ka mushi shi ma sai ji jininsa bai ɗauke ka wani kuma ba ka taɓa ganinsa ba bai taɓa ganinka ba kuna haɗuwa sai Allah sai ya haɗa jininku ƙauna ka ji yana ƙaunar kana ƙaunarsa ne al'arwahu in ji manzon Allah junudun mujannada ina fata an fahimta to shikenan sai Allah ce ba'dukum li ba'din aduwun shashin ku zai zama makiyi ne ga shashi daga yau makiyin shashi an gane ku sai Allah sai ce walakum fil ardi mustaqarr mustaqarr daga yau matabbata matabbata wajen zama walakum fil ardi ya tabbata a gare ku a cikin kasar duniya tun daga yau innan wa mata'un da duk abin da za ku ji daɗi da shi na daga abinci ne da kayan tsirrai ne da menene da menene ilahi ai ilan a jaliku har zuwa ga tikewar ajalinku gabaki daya daga yau a duniya za ku zauna kenan sai aka sauko da su gidan duniya annabi adamu sai aka sauko da shi kasar Indiya ita ce kasa ta farko a duniya wanda dan adam ya sauka akan dutsen sarandiba wannan dutsen dan aljanna ne yana cikin dutse guda goma sha biyar wanda za su shiga gidan aljanna an gane ko ina nan a kasar kashmir ko birnin kashmir allahu akbar a birnin kashmir a birnin indiya kenan to wannan dutsen dan aljanna ne annabi adamu shi aka saukar da shi akan dutse dauri mutumin da ya saba da bushiyoyin gidan aljanna kai Allahu akbar ga bushiya ga inuwa bai san rana ba sai ga rana ta gasa shi kau na hawa kuma da yake mace ce ba a san mata da masu wahala sai aka kai ta jidda jidda ta saudiyan nan kusa da yan kayan marmari haka yan fruits haka kayan danye danye kuma ga ruwan mariya tana jin sanyin ruwa ashe ba a so mata su wahala ba a so ka sa mata kaɗe ɗebo ruwa ko noma ko irin su wanki su wane ne su mene ne duk wannan ba aikin mata bane irin su wanke ma kaya su goge ma kaya duk ba aikin mata bane wani aikin matsananci duk ba aikin mata bane mata suna dan taimakawa ne wajen dafa abincin ma abincin ma dama mu ne muka koya musu kuma sai suka dan tallafa mana ina fata mu haka yake aka rabaka Allah kana kallo na da kyau haka yake <laughs> haka yake to daga nan bayan sun sauka annabi adamu kawai sai zauna akan wannan dutse jibrilu sai ya zo sai ya koyar da shi yadda zai yi noma sai zo masa da irin alkama ya sauko da shi ƙasa aka nuna masa yadda zai yi huda yadda zai yi shuka yadda shukar ta fito aka koya masa noma da sauransu da duk abin da za a yi a wannan waje gabaki daya annabi adamu sai da ya sha wahala aka zo masa da wannan dutsen da ya karantar da mala'iku a gidan aljanna aka ce a kansa zai nika wannan alkamar da ya nome ya mai da ita gari wannan tukunyar da ya nuna musu a kanta zai dafa abinci kaga kenan duk abin da zai rayu da su wannan ilimin na ilhama shi aka nuna masa a gidan aljanna sai aka kawo masa kuma abin da zai rayu da su a nan gidan duniya annabi adamu ya rinka dafa abinci bayan ya dafa abinci na farko da ya ci sai ji abincin yace jibril wannan abincin ba daɗi ce duniya kenan adamu haka dai ka yi hakuri bayan ya ci abincin kuma can sai cikin sa ya wani ƙabe ya ce ina jin wani abu a ciki na faina wani haka haka haka haka ce me kenan ce kashi kenan ce kuma ya za a yi ce kuma can ka tsuguna yi nishi da can eh, sai sai abin sai ya fita sai ya browsing haka da ya browsing sai ya yi formatting din abin ina fata akwai fita <laughs> sai ce ka wannan abin jibrilu akwai wari sai ce haka za ka zauna da ita haka za ka zauna da kai da zuri'arka Allahu akbar to haka annabi adamu ya rayu a cikin wannan ana nan ana nan ya samu shekara kusan 150 da wani abu Allah sai ya jefa masa kalmar tuba an gane ko sai ya rinka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alayhi ya rinka istighfari yana tuba yana cewa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi adam Allah ya jefa masa kalmar tuba yana tayi yana tayi wakila aka ce ita ma na hawa Allah ya jefa mata wannan kalma bayan bayan suna yi shekara 200 da ta cika Allah sai ya umarce su su je su yi aikin haji lokacin da suka tafi aikin haji akwai dawafi an yi dawafi ba su hadu a wajen dawafi amma babu safa da marwa da sauran abubuwa da sauransu wasu malamai suka ce duk ba wa'annan abubuwan sai dai arfa ne ake da shi akwai dawafi akwai arfa shi ya je dutsen arfa ya hauta nan ita ma ta hauta can shine arfa ba'dhuma ba'dha shashin su kawai sai ga shashi da ya ganta sai ya gane ta hawa'u adamu sai su garin juna ina fata an fahimta shine sai aka sa dutsen dutsen arfa dutsen gane juna ina fata an fahimta to daga nan shikenan annabi adamu sai ya dauki matarsa na hawa'u sai suka koma kuma can inda suka zauna an gane ko ne sai ubangiji yace ba'dukum li na adu wa lakum da ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi na'am shi muna cikin mata'un ilahi insha Allah gobe za mu tashi akan kalmar tuba da annabi adamu ya karanta shine fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim shine wannan kalma da muka faɗa da idan Allah gobe za mu tashi akan wannan uh, aya kuma sai mu ci gaba da wannan kisa ta annabi adamu alaihi salam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma akwai takardar da yan uwa suka a madadin ɗaliban uh, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ubangiji Allah ya saka wa waɗannan ɗalibai da alheri duk wanda ya aiko da ta'aziyya ubangiji Allah ya saka mar da alkhairi Allah ka sa mu cika da imani ga baki so kuma wa'annan yan uwa namu da suka riga mu gidan gaskiya ubangiji Allah ka sa suna gidan rahama jama'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta na daidai cikin karatu Allah ka yi mana Allah ka ladansa kuskure da muka cikin karatu ubangiji Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جماعة كما مكسابا ميوم مالا wa malam addu'a Allah ka Allah ka sa malam ya huta Allah ka jikan dukkan iyayenmu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa Allah ka yi musu gafara Allah ka yi wa babban malamin mu Shak Dr. Ali Mustafa gafara Allah ka sa yana gidan aljanna na firdausi Allah ka yi wa Muawiya gafara sunan kanin namu da ya rasu sunansa Muawiya ibnu Nuhu ibnu Musa ibnu Salih eh, ibn Abdullah ibn Salih Allah ka masa gafara Allah ka sa ya huta tare da Muhammadu dan Gamdu gabaki ɗayan su Allah ka sa suna gidan aljanna na firdausi da dukkan mamata gabaki ɗaya wanda muka sani da wanda babu mu sani ba duk a inda mamata musulmai suke ya ubangiji Allah ka sa suna gidan aljanna na firdausi mu da muke da rai Allah ka sa mu cika da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya makaranta al-ikhlas kamar yadda muka saba bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد jama'a makaranta iza ja kafa ɗaya ɗaya kamar yadda muka saba masu taimaka wannan makaranta Allah ka saka musu da alkhairi masu roƙon addu'a da mu da su Allah ka biya mana dukkan buƙatunmu na alkhairi Allah ka tsare kasuwanninmu 'yan kasuwan mu gabaki ɗaya a duk inda 'yan kasuwa suke ubangiji Allah ka ba su riba mai albarka Allah ka ba su ikon taimaka musulunci da abin da suke samu ya Allah marasa lafiya na gida da na asibiti gabaki daya mu Allah ka kara mana lafiya akwai wata uwa da bata da lafiya muna roƙon ubangiji Allah ka ba ta cikakken lafiya da dukkan sauran marasa lafiya da suke kwanciya asibitoci Allah ubangiji ka ƙara mana lafiya ya Allah matafiya duk inda suke Allah ka kai su lafiya ka da mana da su lafiya ya ubangiji mata masu neman aure ‘yan mata da zawarawa ga baki ɗayansu ya Ubangiji Allah ka ba su abokanan aure na kirki, hakanan tuzurai da samari Allah ka ba su abokanan aure su ma na kirki, ya Allah mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya, masu neman junan Allah ka ba mu ‘ya'ya salihai na gari masu tsoron Allah ya Ubangiji, ‘ya'yan da ka ba mu da mu da ‘ya'yan namu, da matayen namu, da zuri'ar namu, gabaki ɗaya Allah ka mana albarka ya Ubangiji, Allah ka ƙara mana albarka, Allah ka kare mu da kariyarka. Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kare mu daga sharrin makiya sharrul eh, sharrul ins wal jun sharrul ins wal jun daga baki daya ya ubangiji Allah ka kare mu da kariyarka ya ubangiji duk me nufin mu da sharri ya ubangiji ko bakin ciki ko mugunta ko hasada ya Allah ka shiga tsakanin mu da shi ya Allah in mai shiriwa ne Allah ka shirye shi in ba mai shiriwa bane ya Allah ka sanya hijabi tsakanin mu da shi ya ubangiji Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka kawo mana saukin kayan farashi da kayan masarufi Allah ka bamu lafiya da kwanciyar hankali da wadata da abin da lafiya za ta ci ya Allah ka cire hassada da ƙyashi da mugunta da girman kai a cikin mu ya ubangiji Allah ka samu zaman ikhwanan ala sururin mutaqabilin masu neman haddan alqur'ani da ilimi na addini da ilimi na zamani Allah ka bamu mai albarka wanda za mu yi musulunci aiki da shi ya Allah masu jarrabawa Allah ka bamu mai albarka Allah ka sa mu ci jarrabawa mu yi musulunci aiki da abin da muke rubutawa ya ubangiji ya Allah bukatunmu suna da yawa Allah ka fi mu sanin abin da ke cikin zukatanmu ya Allah shi ya gabaninmu ya Allah ka basu jagora akan turbar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mu da su Allah ka kare mu Allah ka musu jagora Allah ka taimaka mana Allah ka taimaka musu wajen tausayawa talakawan wannan ƙasa yadda muke taruwa a wannan farfajiya ta sunna ya Allah ka tara mu a gidan aljanna na firdausi tare da dukkan annabawa tare da dukkan annabawanka ya Allah musamman da annabinmu mai cetonmu badadinmu shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji Allah ka sa liyafar da za a shirya Allah ka sa da mu a cikin wannan liyafa ya Allah ka sa ka sanya mu daga cikin waɗanda za mu shiga cikin wannan liyafa mu ci kayan marmari mu ga wildanun mukhalladun ya Allah ka sanya mu daga cikin masu ganin ka ya ubangiji Allah ka taimake mu da taimakon ka ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim gabaki ɗaya mu kanta izaja kafa ɗaya Allah ka amsa mana bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك innahu kana كان توابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا Thank you.